الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بانغو بياغ الله سبحانه وتعالى da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ƙara godewa Allah subhanahu wataala ya ba mu dama muka sake dawowa wannan majalisi mai albarka bayan tseko da ya samu na sati biyu wanda wasu al'amura sun fi ƙarfinmu da ya saba mu samu zuwa ba muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa hakan ya zama alkhairi gare mu gaba ɗaya a yau insha Allah da sati mai zuwa shine darasi na ƙarshe wanda sai bayan idi kuma insha Allah muna roƙon Allah ya bamu dacewa mu yi su yau mu yi kuma na sati mai zuwa Allah maɗaukakin sarki mana muwafaka a yau Majalisunmu shi ne na 67 a cikin wannan littafi mai albarka muktasar min hajjil kasidin na ibn kudama wanda yake magana kuma a cikin adabu safa to amma kasancewar nimbabi zikir tunatarwa da kuma jan hankali dangane da abin da yake gabanmu mai muhimmanci wanda maluma sun yi ta tsokaci a kai tun kafin yau har zuwa yau a hudubobi da dama an yi maganganu a kansu su ne kwanaki goma wanda muke tunkara na watan zulhijja kwanaki masu albarka wanda bai fi kwana biyu zuwa uku ba za mu shige su so yana da kyau ko da mun san su ba laifi ba ne a tunatar don mutum ya zabura ya kuma san muhimmancin abin da ke gabansa amalan bi lahi ta'ala wa zakkir fa zikira ta tanfa'u mummini ka tunawa ka tunatar domin tunatarwa na amfanar mu'minai sun san abu amma sai a tuna musu don mutum ya zabura ya kuma ƙara himma kwanaki goma na farko a zurhijja daga ɗaya zuwa goma wanda yake ƙarewa da idi kwanaki ne masu albarka kwanaki ne masu falala in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya ce babu wasu kwanaki da za ka yi aikin alkhairi a ciki ya zamanto aikin nan yana da girman daraja da falala fiye da waɗannan kwanaki goma da za mu shiga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa har yaƙi da ake yi mutum ya fita yaƙi a kashe shi ya yi shahada yaƙin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zirwatu sanamin islam aljihadu fi sabilillah ƙoƙolin musulunci shine jihadi suka ce har shi ba zai kai aikin alkhairi da mutum zai yi a kwanaki goma nan ba ya ce har shi in ka ga mutum ya samu falalar da ake samu a wannan kwanakin to bayan ya yi shahada kuma dukiyarsa da ya fita da ita bai dawo da komai ba ba a samu komai a ciki ba ita ma ta salwanta ko a ce ta ƙare wajen ɗaukaka addinin Allah ma'ana da shi da dukiyarsa duka sun tafi wato fansa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala to kaga wannan yana nuna mana lallai wayannan kwanaki ne masu albarka kwanaki ne masu daraja ibn rajab yake tsokaci akan maimaituwar ayyukan alkhairi a lokuta daban-daban Allah saboda lubufinsa da sonsa da bayinsa da san su amfana su gansu a aljanna ya fifita wasu kwanaki akan wasu ya fifita wasu satuttuka akan wasu ya fifita wasu watanni akan wasu ba don kowai ba sai don ka yi ƙoƙarin amfana da wa'annan ayyuka ko kuma lokuta masu albarka in wani ya kubce maka to wani zai zo nan gaba in wani ya kubce maka wani zai sake zuwa nan gaba in kai mai kasala ne dai da wuya a ƙare shekara baka samu wani daga cikin kwanaki ko watanni ko abubuwa dai na alkhairi da ya gifta saɓanin na farilla da Allah ya dora maka domin ta abin da za ka yi don neman daraja da falala yana bayan na farilla domin duk abin da Allah ya dora maka ya zama wajibi shi Allah ya fi so ka yi shi kuma ka kiyaye shi zai gadar maka da aljanna da falalar Allah subhanahu wataala amma me zai fifita mu wani ya zama a hawa na ɗaya wani na biyu har zuwa ƙarshe Shi shine bi kasratil a'mali salihin da yawaita ayyukan alkhairi na nafilfilu su suke daga darajan ayyukan mutane wanda ya gadar musu da aljanna to Allah subhanahu wata'ala ya samu dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu in mausimul khair ya tinkaro yakan roki Allah subhanahu wata'ala ya kai shi wannan mausimin khair din dan ya amfana da shi ya ba mu misalin haka a Ramadan in ya doso zai ce Allahumma ballighna Ramadan Allah ka isar da mu watan Ramadan don mu amfana da shi mu ci ribarsa to haka wayannan kwanaki goma da suke zuwa abu ne da ya kamata ka sa a ranka za ka same su kuma za ka ci ribarsu sai kuma ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ran ka ci ribarsu ka amfana da su ɗin Allah maɗaukakin sarki ya samu dace saboda haka daga cikin magabata sa'id ibn al yake cewa idan kwanaki goma nan suka zo kar ku kashe fitilolin gidajenku ma'ana kada ku sanya duhu a cikin gidanku da daddare ta inda zai hana ku ƙiyamun laili ko kuma karatun alkur'ani mana kinaya ne na yawaita karanta alkur'ani da kuma kiyamun laili saboda haka magabata sukan yi amfani da waɗannan damammaki da dama idan lokutan sun zo ba don komai ba sai don mutum bai san za su sake maimaituwa masa ko ba za su sake maimaituwa masa ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ayyukan alkhairi ba sa ƙididduguwa suna nan barkace amma duk lokacin da aka ce aikin alkhairi ya tunkaro aikin alkhairi ya taho a wasu kwanaki masu albarka musamman nan goma. saboda alkhairan da ke cikinsu yana da yawan gaske mafi girma akwai aikin haji wanda wasu Allah subhanahu wa ta'ala ya musu muwafaka bana za su je aikin haji wani kuma bai samu wannan lokacin ba a aikin haji akwai arfa a aikin haji akwai hajiya da za a yanka ga wanda ya je aikin haji din kuma ya zaɓi aikin hajin da za a masa hadiyan to duka wayannan da yi wasu ayyuka ne masu girman daraja waɗanda suke wanke zunuban bawa to kai da baka samu zuwa wayannan wurare na masu albarka ba kai ma da abubuwan da addini ya shar'anta maka za ka yi kuma ka ci ribar waɗannan kwanaki to amma kafin ka san wannan abubuwan da ya kamata ka yi ka sani dai cewa su kwanaki goma nan ga baki ɗayansu kwanaki ne masu girman darajar da Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da su sannan kuma manzansa sallallahu alaihi wasallama ya azumce su ga baki ɗaya sai ranar goma shine ranar idi shine kawai bai azumce shi ba to kaga wannan duka yana baka daraja mai girma dangane da waɗannan ayyuka kuma aiki yana da girman daraja kamar yadda muka faɗa Allah subhanahu wata'ala yana ninninka lada a cikinsa domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wani hadisi daga ibnu abbas radiyallahu anhu yake cewa ma min ayyamin afdalu inda Allah wala al'amalu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam yani min ayyamil ashr ana babu wasu kwanaki da aiki yake da falala a wajen Allah subhanahu wata'ala kuma aikin ya fi soyuwa a wajen Allah subhanahu wata'ala fiye da waɗannan kwanaki kaga kenan idan ka samu kanka a cikinsu kwanaki ne da za ka yawaita aikin alkhairi shi yasa a ƙarshen hadisin sai yake cewa fa'aksiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa zikrillah yace ku yawaita yin hailala la ilaha illallah ku yawaita yin kabbara Allahu akbar ku yawaita ambatan Allah subhanallah walhamdulillah a cikin wayannan kwanaki wa an yusama min minha wa anna wa anna siyama yawmin minha ya'dilu bi siyami sana yace azumin kwana ɗaya da zaka yi a wannan kwanaki kamar kayi shekara kana yin azumi ne wal fi hinna. yudha'afu bi 700 dhifin aiki ɗaya in kai ana ninka maka ladansa so 700 kaga duk wannan ayyuka ne na alkhairi waɗanda yana da kyau a ce a cikin wannan kwanakin baka yi sakaci baka yin aikin alkhairi a ciki ba karka yadda ka yi sakaci a ce baka samu kanka cikin waɗanda suka mori waɗannan kwanakin ba abu na farko da ya kamata idan ka samu kanka mai rai da lafiya ka tunkari waɗannan kwanakin to ka tuna cewa kafinsu ka yi wasu ayyuka munana wanda kana buƙatan Allah subhanahu wata'ala ya fi maka to kuma ka zo lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya buɗe hannayensa masu daraja don karɓan ayyukan bayi da kuma zubo musu falala da alkhairi duk da cewa shi Allah subhanahu wataala kullu yawmin huwa fi sha ba wani lokaci da yake gafala ba wani lokaci da bai zubo da alkhairansa da falalarsa ba wani lokaci da bai karban tuba ya tabbata cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi cewa inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musi'an nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi allai Allah yana buɗe hannayensa da daddare don ya amshi tuban wanda suka yi laifi da rana ya kuma buɗe hannayensa da rana don ya amshi tuban waɗanda suka yi laifi cikin dare Haka kenan kulla yaumin huwa fi sha'ani baya gajiya da karɓar tuban bayi saboda haka da an ce ga wani lokacin alkhairi ya faru to karka tuna me ya kamata in samu a tuna me ya kamata na yi a baya ga dama ta yi da zan ne roƙi Allah ya fi mu in Allah ya yafi maka zunubanka da za ka mutu a lokacin sai ka ga ka shiga aljanna bi gairi hisab to amma mu ka samu mutum da an ce masa ga wani mai mausimul khair zo, to sai ya tuna dama ina da bukata kaza a dama ina bukatan aure a dama ina bukatan cin jaraba a dama kasuwanci na ya yi ƙasa, a'a dama kamar rayuwar ƙare wata mu a duniya ne ko ke mun ƙare. kamar yadda kafirai suke cewa rayuwar duniyan nan kawai na kuzu wa nal'a wa ma yi hulikuna illadda kawai mu ta kutsawa duniya ne muna wasannin har duniyar ta kare shikenan an manta da mu ba maganan wani lokaci da zai zo sunansa kiyama to shi sa duk lokacin da abubuwa suka tinkaro aka ce wa mutum ga wata dama ta samu to shi sai rika tuna wasu bukatunsa na rayuwar duniya kawai sai ya gama su kakaf ne in zai cika da in zai cike addu'ar sai ya ce a ƙarshe kuma Allah ya samu cika da imani amma ba zai soma tunanin kifa mai zunubi ne kuma Allah yana karɓar tuban bayinsa kuma shi ya ce ku roƙe shi yaghfiru dhunuba jami'an to ya kamata in aka ce ga wasu mawasimul khair sun zo to ka dage da neman tuba a wajen Allah subhanahu wataala kuma tuba na gari Allah madaukakin sarki yake cewa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun tuba tuba zuwa ga Allah tuba na gaba daya ya ku mu'minai hakan zai sa ku samu tsira to Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to yayin da ka nemi tuba kuma kwanakin ga sunan tun a ranar farko ka tuban ma Allah subhanahu wataala ka yi shimfidar shigansu sai ka dage kuma ba kawai dan an ce ga mausimul khair sai ka sakankance rayuwarka a cikinsa kaɗai ta wadatar ga wasu nafil ga wasu ibadu da ake ninnin lada sai ka ce kai barin takaita da waɗanda suka zama waji zan dage da sallah don a rika ninnin kamun lada wannan ma kawai ya ishe ni a su bayan Allah na garin suka ji lokacin alkhairi su ne Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun a irin wannan ne ake rige-rige waye zai wuce wani wa zai fi wani saboda haka kai ma kar ka yi sake damar ta zo ka ce za ka taƙaita a abubuwan da ka saba yi a so ake ka faɗaɗa ba ka sani ba zai maimaitu maka ko ba zai maimaitu ba to so haka ka dagi yanzu ma ne karanta mana wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha ma'al muhsinin waɗanda suka dagi su Allah subhanahu wata'ala yake nuna musu hanyar da za su haɗu da Ubangiji subhanahu wata'ala ashe ba baya samu wannan daraja ba a so ka zama kasul a addini sayyidina umar radiyallahu anhu in ya ganka cikin kasala bulala yake ma yake karka kashe mana addini addinin musulunci ba na kasala bane ana so ka zama mai himma a kowane lokaci mai dagewa a kowane lokaci dagewa ta kowane fanni ka dage wajen aiki da gababunka ka dage wajen aiki da aljihunka ka dage wajen aiki da iliminka amma karka yadda ayyukan alkhairi su zo ka rika jin cewa kai baka da shi kai ba za ka yi ba ba wani gudunmawa da za ka iya bayarwa to sai mu dage in nan damammaki suka same mu kada mu yi ƙasa a gwiwa don ba mu da tabbas za su sake dawa ko ba za su sake dawa sannan mun faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin azumin waɗannan kwanaki goma ga baki ɗaya kamar yadda ya zo a cikin musnad na imami ahmad alaihi rahmatullah yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mutis tis'a zilhijja wa yawmi ashura Wani annabi sallallahu alaihi wasallam yana azimtar kwanaki taran hijja ga baki daya in watan kuma da ake tasu'a da ashura ya kama yakan azimci ashura saboda haka in kai ma ka samu dama kana iya azimtar su duka ba a ce sun zama maka wajibi kamar ramadan ba amma ka samu dama kar ka yi saken da za su zo duka goman su kare ba ka yi wani azumi a ciki ba to lallai asara mai girma za ta zo maka kuma so ake a cikin waɗannan kwanakin ka yi ƙoƙarin kamanta rukunan musulunci nan guda hudu banda shahadatai su nan abubuwa ne na imani da ke cikin zuciya amma aikuka guda hudu ne sallah azumi haji da zakka to duk yi kokarin kamanta su ka yawaita yin salloli na farilla da filu musamman rawati wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man hafaza alaihin dakhala aljanna akwai raka'o'i 12 wanda ake yin su tare da farilla illa la'asar ne kawai ba ta da su amma azhar tana da guda shida tana da hudu kafin azhar biyu bayan azhar sannan akwai biyu bayan magariba akwai biyu bayan isha akwai biyu kafin asuba in ka hada su za su baka raka a goma sha biyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya kiyaye waɗannan yana yin su duk bayan sallar farilla zai yi su to zai shiga aljanna to ka dage su zama ma jiki a wayannan kwanaki sannan za a je Hajji, in Allah ya ma dama sai ka je wanda Allah bai masa dama ba kuma dole ya haƙuri dama an ce liman istata'a to baka da shi amma hakan fa bai sa ka fidda rai domin shi zuwa aikin haji dace ne kuma kira ne na ubangiji subhanahu wataala in ya nufe ka sai ga baka da sisi ma ka tafi wani kuma ga tarin kudin shedan bai ba shi dama ya tafi ba yana ta zanyi zanyi da ya buga kudin ya ga cewa ai da zan tura su Lagos a dawo nawa zan samu yana haka yana haka sai ga an shekaru bai je hajji amma kai in Allah ya maka dace sai ga wani sanadi kawai wani ya ganka ce ka taɓa zuwa haji wani sai a wallahi to ai bin ne ka san sai mai hali ki to Allah ya dabo na zaka shikenan sai ga Allah ya yi shi yasa muke faɗa kowane lokaci ka yi kokari ka iya aikin hajji kafin lokaci kamar yadda kake neman kuɗi kafin ka tuna mai za ka saya ba wanda sai ya tuno abin saya zai ji neman kuɗin kawai neman su muke saboda mai mun san da ranarsu to haka aikin haji dukkan ma ibada ba a yin da ka amma dai aikin haji yana daga cikin ayyukan da ba wanda yake damuwa da su da wuya wani ya zo ya ce maka malam da Allah ina so in koyi aikin haji hatta shi malamin ma wani ka zo ka baya masa haka zai ce ko dai lokaci yayi ne saboda abu ne da ba a damu da a koye shi ba wani yana ɗauka kawai in ya biya ya je ya dawo ya yi aji a shi yasa wani daga cikin magabata ya ce ma aksarar hujjaj wa ma aƙallar hujjaj ya ce dubi tarin mahajjata wa ga yawansu duk wanda ya je haji ya san yadda ake ganin jama'a in baka saba ba sai kanka ya tabu saboda tsabar jama'a to amma sai ya ce ma a aqalluhu kuma mutum nawa ne za a irga sun yi haji ba su da yawa da farin da bakin duka an kaje ka ga baraga da kala kala wanda kawai wani ya je ya ga jama'a ya dawo kuma shi yasa galibi an dawo abinda ake bada labari kenan jama'a kai kaga jama'a kaga ɗan adam kamar ƙasa? su nan labaran zuwa wa'azi wani ya je wa'azi duk inda ya je shi ga jama'a yake gani da gari kuma ya da su zai ba da labari amma ya yi aikin ya aka yi ya aka yi ya aka yi ba zai iya baka labarin in an dace ya bi malamai ya rika yin abin da ya ga suna yi shi kenan a ji a dawo to amma sai ka koya ka iya ka dace ka yi shi yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi to sai ka yi sai a dace da kayan irin hajjin da ake ce masa alhajjul mabrur hajji kubutacce hajji karbabbe da ikon Allah wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa lahu jazaa'un illa aljanna bai da wani sakamako sai aljanna kuma wanda yayi irin sa raja'a ka yaumi waladatuka ummuhu zai dawo tamkar ranan aka haife shi kaga duka a wannan kwanakin ake samun damar yin wannan to kai da Allah bai yi ka kaje ba ko bai yi za ka ba ko bai ma halin zuwa ba annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sai shar'anta mana wata ibada wacce tana daidai da aikin haji da umra din kana gidanka kana ɗakinka ko kana anguwarku ko kana garinku annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya sallar asuba ya zauna a wajen yana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yana ta yi yana ta yi har rana ta fito bai bar masallaci ba bai bar gun da yi sallah ba yana ganin rana ta fito kuma ya tashi ya yayi sallah raka'a biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ce yana da ladan hajji da umra cikakku kaga baka samu zuwa ba amma kuma ga hajji ka samu haka umra haka hawan arfa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajju arafa haji shine hawan arfa wanda a wannan rana ne Allah subhanahu wataala yake nuna wa mala'iku ku ga bayina sun zo ta ko'ina sun zo yi mun bauta wasu malamai suka ce yana tuna musu baya abin da ya gaya musu lokacin da ya halicci annabi adam ya kuma ce zai sa su a doron ƙasa da shi da zuri'arsa su rayu mala'iku suka ce a ta fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ma'ana me nufin su ya zaka sako dan adam da zai rika saba maka ka sako mu a ƙasan man yanda ka samu a sama ka sako mu a ƙasa mu ta maka bauta mana ya Allah amma sai ya ce musu ne inni a'lamu ma la ta'lamun na sa abin da ba ku sani ba akwai hikimar saka dan adam a wajen to a ranar arfa yake nuna wa mala'iku ku zo ku gansu wa'anda kuke cewa yufsidu fiha wa yasfiku dima me suka zo yi su da kansu za su ce ja'u yastaghfirunaka ya rabb wa huwa a'lamu bihi sun zo neman gafarar ka ne ya Allah kuma ya fi su sani Ya yace ishadu fa’in ne qad ghafartu lahu to ku shaida na gafarta musu ne rabauta da wannan sai wanda ya je arfa to kai kana nan baka samu zuwa arfa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rarrashe ka ya kuma gaya maka cewa yi azumin wannan ranan zai kankare maka zunuban shekaran da ta wuce da wacce ta saura kaga shi ma falala ne alkhairi ne baya samuwa sai a wayannan kwanaki goma masu albarka ka yawaita zikirin Allah subhanahu wataala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wayannan azkar girman darajar su yana da yawa subhanallah annabi yace tamla'ul mizan walhamdulillah tamla'ul mizan duk kowanne kai yamla'ul mizan yana cika mizani to me zai hana ka yi mun sha su da yawa masu tutiya da sunna wallahi suna da sakaci wajen azka su ambaci Allah su nutsu suna ambaton Allah da ka ce musu kana kana zikiri kuwa shi sai ɗauka wai kana tsalle kana iko? nutsuwa tana gun mai ambaton Allah na amanu wa tatma'innu da bi dhikrillah waɗanda suka yi imani su za ka same su zukatansu suna cikin nutsuwa saboda ambaton Allah kuma Allah ce ala bi dhikrillah inu qulub ba banza ba muke gigi cewa abu ƙanƙani? wani abu ƙanƙani sai ga ya rikice balle yanzu ba wuya ka ji an ce mutum ya yi paralyze ya faɗi kawai an ba shi wani ɗan labari harkar nan fa da aka shirya ta wargaji yana ga wasu miliyoyi za su zo an ce ta wargaji shi ma sai gaji a wajen ne kun ya ce subhanallah ƙadarullah wa ma a fa'al haka Allah ya so yanda ya hana wannan zai bayar a can shi na an wuce wajen ba fa bashi ka bashi ba ajiya ba ya shiryo abin ya gwada imanin ka sai ce an kwasa ba hana ka ka dage ka shirya abin da kake ga akwai alkhairi ba amma wajen shirin ma addini ya baka tsari ai mai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a tsarin rayuwa kana neman abin da zai amfane ka yace ihris ala ma yanfa abu na farko kenan ka dage a abin da zai ma amfani kar ka zama ba gidaje ka zauna haka kawai a dage wannan abin akwai amfani to barin tsara shi barin yi plan barin yi kaza barin yi kaza in ka gama wannan wasta'in billah nemi taimakon Allah kuma karka ce wayanka ne karka yi na karuna inna ma utitu ala ilmin indi wani experience ne to wani lisanu halihi haka yake daidai da karuna yake in yana samu ka ya ta abin fasiri ne mana wayo ne da dabara fa irin kuma tashi kai da baka samun hakan kai ba gidaje to wasta'in billah sai kuma aka ce wala ta'jas karka gaza kullun dage kullun kana yi karka gajiya Allah da yace in ka roƙin zan baka bai baka lokaci ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishe mu misali Allah ya tabbatar masa za a buɗe makka kuma aka tafi za a buɗe makka kafirai suka ce ba za a shiga ba annabi ya ce mu koma sabai suka ce haba ya rasulullah ka ce fa Allah ya ma alkawari kuma mun zo yanzu ka ce a koma sai ce to da ya mun alkawari ya gaya mun bana ne mun dai gwada kuma an ce mu koma to ba nan ba kenan kuma aka koma to kai yanzu an ce Allah ya ce ud'uni astajib lakum kana cewa Allah marzuquni so kake ka gani aljunka ba laifi ka roki Allah kana wa anta muqin kana jin tabbas zai amsa ba. na taba ba da labarin wani bafulatani inda bafulatani ya haƙuri a nan wani shekara muna maka wani abu ne ya ya faru ya yi addu'a Allah ya ba shi shanu iya mutanen da suka zo haji mun dawo daga arafa muna tsallaka titi sai ya tsaya yana kallon jama'a yana lissafi ta yanzu ya da najeriya dajin wani ba zai ɗau shanun nan ba dajin wani ba zai ɗau shanun wani to a wani aina zai sa shanun nan wallahi wannan tabbas ya faru saboda mai shi an gaya masa in ya zo maka ya yi addu'a kawai zai samu to shi yana kawai yana da najeriya zai gansu to a wani dajin zai sa su a nan damuwar take a wani dajin zai saka su so ala kulli hal ka roƙi allah kana jin tabbas amma ba tabbas na kawai ka sa hannu ka ga abun ba haka dai yadda zai baka lokaci ne kar ka gajiya shi ce wala ta'jaz to kuma aka ce wa in asabaka shay' ka fa yi duk ka sai kuma wani akasi ya zo duk ƙoƙarinka ya kiwa anan ma sai annabi ce wala taqul law anni fa'altu kaza kana ka a ce ina ma kaza nayi ai da kaza nayi da kaza ya samu da lokacin da nazo neman nan na hada da wani ai da an samu da da aka ce mu ga wani da mun ganshi ai da shikenan ka ce qadarullah wa ma sha'a fa'al haka Allah ya so kuma abinda Allah ya ga dama shi yake faruwa shikenan an wuce wajen saboda haka duk wani abu da zai same ka a rayuwa in ka bi iya naka ka yadda haka Allah ya tsara yana daga cikin abubuwa da muke faɗa ka yawaita ambatan Allah a wa'annan kwanaki zai baka nutsuwa zai sa maka kwanciyar hankali zai sa ka san cewa kai waye da ka saki Allah wallahi Allah ya rubu da kai kai ta wahalan kuma baka isa ka wadata kanka ba domin sai Allah ya ga dama wani zaka ga ga tarin sako ga tarin kuɗi haka Allah ya ga dama wani ga tsamar ibada ga sahun farko kullun a talauci haka Allah ya ga dama to ka yadda duk a inda aka ajiye ka ganin daman Allah ne sayyidina Umar da sayyidina Abubakar Abu Hurairah radiyallahu anhu da suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da yawaita kabbarori da hailala da subhanallah da kawai su abin da suke yi kawai tashi suke suna yawo anguwa anguwa suna ta Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar duk da ya ji kuma sai ya tuna a ah, ana wasu kwanaki masu falala shi ma sai ya kama yi in wannan ya ji ma shi ma ya kama yi in wannan ya ji wannan ya kama yi ana so ka ɗaga murya kana yin su ta yau da za a ga wani ko a ƙofar gidansa ne yana yin zace kai a jefa a an yawa ne lafiyar zakuwa saboda ba mu saba ba noni da yawa sai su zo mu yi watsi da su wani kuma sai ce ka yanzu haka kawai kama wani subhanallah ai ina ba zai yi ba to ka zauna ka yi a nitsan ma kuma ba ka yi ba ka yi a jin ba ka yi ba ka yi a nitsan ba ka yi ba to wanne za ka yi kai mu dage mu ga cewa lallai kwanaki ne masu daraja kwanaki ne masu albarka a cikin wayannan kwanaki Allah subhanahu wa ta'ala ya cika addininsa wanda wata rana wasu yahudawa suka zo suke gaya wa wasu daga cikin sahabbai suke cewa a cikin alkur'ani kuna da wata aya damu aka saukarwar ita da mun ɗauke ta a matsayin ranar idi ita ce al ma akmaltu alaikun dinar wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam dinan al akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa lakum islam wannan aya yahudawa sun yi fatan ina ma su aka saukarwa da ita sayyidina umar radiyallahu anhu suna gaya masa tun ma su gama bai ce wallahi na san ranan da aka saukar da wannan aya na san wurin da aka saukar da wannan aya sannan kuma na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka saukar da wannan aya sai ce nazalat yawmu arfa ranan arfa aka saukar masa da wannan aya yace wa ana wallahi bi arfa kuma ranan ina arfan kaga cewa rana ce duk a cikin kwanakin dai ayyamul ashir kwana ranaku ne masu falalan gaske ranaku ne masu girman daraja saboda haka kada ka yi sake kada ka yi sakaci kada ka yi wasa ayyukan alkhairi ba sa ƙididdiguwa suna nan da yawan gaske in ka ga dama kana iya zaɓen ne za ka iya ayyukan alkhairi suna nan kala-kala ne daban-daban kowa za ka ga da ɓangaren da ya fi ƙwari wani ya fi ƙwari wajen karatun Alƙur'ani sai dagi da koyar da shi sai ƙara himma wani wajen azka wani wajen azumi wani wajen sadaka wani wajen kyauta wani wajen sakin fiska wani wajen sada zumunci wani wajen taimakawa marayu wani wajen taimakawa miskinai wani wajen ga sunan dai aiki kala-kala kowanne sunansa al'amalu salih kuma su ne ki na shiga aljanna duk inda imani yake na shiga aljanna sai kaji an ce wa amilu saliha innal ladina amanu wa amilu saliha kanat lahum jannatul firdausi nuzula wal asr yace innal insana lafi khusrin sai yace illal ladina amanu wa amilus salihah wannan shi yake sa ka zama mutumin kirki kuma Allah da kansa yace in dai kai imani kana aiki nagari to ba ma sai ka kira kanka nagari ba dole zai cusa ka cikin mutane nagari innal ladhina amanu wa amilus salihati lanudkhilannahum fis salihin lalle lalle sai mun sa su cikin mutanen kirki waye bai so ya zama mutumin kirki ba wanda baya so da yanzu ka ce waye mutumin banza a nan ba mai daga hannu amma ina nagari kowa zai ce ni nagari Allah shi ya san nagari na gaske to mu ji tsoron Allah subhanahu Ta'ala, mu zaɓi ayyukan alkhairi kala-kala waɗanda la tu'addu wa la tuhsa kowanne kai kuma alkhairi ne kaɗan daga cikin ayyukan alkhairi da wani malami ya tara mana su ya ce akwai karatu alƙur'ani da koyar da shi akwai yawan istighfar duk da cewa karatu alƙur'ani mun sha darasi a kansa wajen sakaci da watsi da shi da rashin kula da shi wanda wani za ka samu yi ma da ƙur'ani wani kaga yana karanta ƙur'ani na sallah ne wani kuma saboda tsabar watsi da alƙur'anin ko ‘ya'yansa ya ce koya wa ƙur'ani zai ce koya musu na sallah iya wannan ya isa in ka matsa zai ce a nifa na sallah nake zo su dai samu na sallah kamar akan mu yanzu yanzu nan ayat ta ce wa qala rasul ya rab inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura annabi yana kai kuka al'umma sun yi watsi da alqur'ani malamai suka ce hajru tilawa wa hajru al'amal wa hajru tadabbur wa hajru tadawi kowanne an yi watsi da shi ba karantawan ba sauraron babu tadabburi kuma ana karantawan babu kuma yin magani ma da shi komai an yi watsi da shi yawan istighfar kyautata mai iyaye sada zumunci da 'yan uwa yaɗa sallama wace ita kanta ma sai ka samu wani aiki ne wanda wani yana jin nauyin yinsa nabi ya ce ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani kuma ba za ku yi imani ba sai kun so juna ya ce ba zan nuna muku abin da za ku yi ku so juna ba na shakka amsa ce mai kyau abai za su so haka ce to ku yada sallama a junanku ku rika sallama wanda ka sani da wanda baka sani ba da ka shi sima ce ta musulmi yi masa sallama amma mu yanzu wani yana kunyar ya ce ma wai assalamu alaikum saboda haka yana hango ka zai ce ya wani kaga an manta da harkar sallama ko barka dai ko ya ɗauko ma wani zance dai nan da zai kau da kai daga assalamu alaikum wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yahudu da nasara ba abin da suke wa musulmai hassadarsa fiye da abu biyu suna kyashin su ji musulmai suna yin wannan abu biyu yawan yin sallama da kuma faɗin amin lokacin da Allah ya kushe su ya kwaɓe su ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alai sai aka ce ghairul maghdubi alaihim wala dhalin sai aka ce ku ce amin to faɗin wannan amin din yana ba su haushi to haka kuma shedan sai biyo ta nan kai ma ya rawaja maka abinda ake so ka yawaita yaɗa shi a junanku aminci da rahamar ubangiji ta sauka a gare ku a kawai an canja ma shi ka ce barka ne ka ce yawa ne ka ce sannu kama kauce ma kar ma a gaisa duk ka yadda da wannan kana musulmi Allah ya yi mana ciyar da abinci sada wato daidaita tsakanin mutane in suka samu laifi yin umarni da abu mai kyau ko hani da mummuna kame bakinka ko tsaraicinka daga aikata alfasha, ka kyautata wa makwabtanka ka girmama bakonka duk wayannan ayyukan alkhairi ne ka rika ciyarwa fi da in Allah ya baka yi kokari wani ya samu ko me kake yi in dai ka samu ko ya yake yi kokari wani ya samu ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ka yi wa kanka katanga daga shiga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ce koda da barin dabino bari baka san wani aikin alherin Allah zai karba ba sai ka mai yawa ba a karba ba ka yi ɗan ƙanƙani kuma ka raina shi sai ga shi Allah ya karba kuma shi zai maka amfani ka rika yawaita gaisuwa gaida marasa lafiya ka tausaya wa iyalanka ka rika ciyar da su abin da Allah subhanahu ta'ala ya hore maka yace ce karkare na abin da kake ciyarwa ko da loma ɗaya ce iyalinka suka ci wallahi kana da lada amma wani ya yarda shi ya ci mai kyau ya ci mai daɗi gidansa suna shan wahala duk wani join na tsire ya san shi duk wani join na indomi ya sani kaza ya sani amma gidansa ba a cin tsoka daya in sun yi magana ce wani fa gidan ma haka suka kwana alhali cewa aka yi mai liyun fi sa'atu min sa'ati in kana da kuɗi dole a ji daɗi a gidanka doka ce ta Allah in babu kuma ai haƙuri wa man ƙudira alaihi rizquhu shi ma ba a ce makale ba a liyun fi mimma atahu in ko baka da wannan fa liyun fi mimma atahu Allah karka yayi mu ƴaƴan mutane kar ma ka yi auren ba a ce ka yi ba ba abin da za ka iya bayarwa kai ma kana nan kallon ala to kar ka yi ba maganan hadisin ba haushi talauci talauciya ma yawa ka yi aure in ka gabe ja da baya ba ka ƙara ta sha wahala ba inda addini ya ce a yuridun lawabi kuma al wala da bikum al saboda haka karka zama iyalanka suna wahala kai kana jin daɗi in an ganka an ga wahala a zo ana cewa iyalinka kai mijinku akwai kirki su ko ba sa gani a ta taimansa ga kyauta ga za ka a waje kai kuma a gidanka ba a san wannan ba Allah ya sauwaka taimakon marayu ya zama taimako mai ma'ana kar ku zo ku kafa ƙungiyoyin taimakon marayu a rasa ina suke ce har yanzu kaga musulmai sun rasa gidan marayu ne ma'ana a najeriyancen ka lissafa an za a ce ma akwai gidan marayu ne ma'ana wallahi a najeriyance kaf duk girman najeriya nan da wuya ka samu masu kyau e wannan gidan marayu ne na gaske ana kuma lura da su amma kullum ana tallan marayu marayu marayu sun wuce a tara su a ba su wani zani ko wani wani naira ɗari ko dubu ko kara wallahi suna buƙatar ri'aya na musamman duk abin da ka ji an ce za ka shiga aljanna domin sa wallahi in ka kalle shi fa ba sauƙi da aka yi aljanna aka ce mala'ika je ka ga aljanna mala'ika jibril ka ga shirin da nawa bayina na gari da ya je ga aljanna ya mai cewa Allah ya ce Allah ai ba mai jin labarin aljanna sai ya shiga wana sai ya san yadda aka yi shiga aka ɗau kwanaki aka ce je ka ga hanyoyin shiga aljanna da ya dawo mai ce a ce anya ku Allah za a shiga aljannan nan to amma annabi ya ce ana wa kafilul yati ka hataini fil janna Yadda kaga yatsun nan kusa kusa kai ko haka aka ce ma ka hataini fil janna kasan dai ai kana cikin aljanna ashe ko ka san lura da maraya wallahi ba karamin aiki bane aka baka maraya in kana da kuɗi aka ce ka ji tsoron Allah karka taba masa kudin sa man kana ganiyan falyasta'f in ko ka da shi man kana faqiran a bil ma'ruf ka duka dan ci daidai misali kana taimako to yanzu sai ka cinye ma ka ce ai dama an ci a ci in kaga ana rububin maraya wallahi ana tunanin an babansa ya mutu da kuɗi da yawa kaji ana to dama yaran nan ya kamata in lura da su dama da babansu na nan ni nake kai su makaranta to an ga da kuɗi ke babu kuwa sai ka to yanzu ya za a yi da wani to ina za mu kai su wa zai lura da su ba gado inda gado mai kwari kuwa ana rububinsu to yi kokari a wayannan kwanakin in ka san da wasu marayu da suke cikin wahala kai kokari kai ba ka bada gudunmuwarka wajen ɗago su daga wannan damuwoyi da suke ciki kai ma Allah subhanahu wataala zai lura da naka damuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yace man farraja al mu'minin kurba min kurabi dunya farraja Allah anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah duk wanda zai yaye wa dan uwansa damuwa daga cikin damuwoyin duniya Allah shi ma zai yaye masa daga cikin damuwoyin lahira yawaita yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati salati irin wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbansa lokacin da yace ku yi salati Allah yace ku yi wa annabi salati sahabbai suka ce mun san lokacin salati da sallama lokaci ɗaya suka sauka inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu suka ce mun sanya ake sallama amma salatin nan ya na koya mana shi sun iya larabci amma suka ce koya mana don me don su yi abin da ya dace duk abin da za ka ce kai ka ƙirƙiro shi kake yi kana yi ne fa cikin shakku amma wannan fa haka annabi ya ce a yi duk wanda ya taɓa ka za ka ce haka annabi ya koyar kuma duk abin da annabi ya koyar garanti ne ya koya musu shi to kai ma yawaita yi kuma ya ce man salla ya salatan sallallahu alaihi biha ashar duk wanda zai mun salati ɗaya Allah zai masa goma to yawaita yin su a wannan kwanaki masu albarka sannan ka yawaita ziyartar abokan babanka ‘yan uwansa ko da bayi da rai kuwa domin an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifina ya rasu akwai wani abu da ya saura na biyayya da zan masa wanda ba suka san darajar iyaye kenan suna raye suna musu da suka rasu ma suna so su ji me ya kamata su yi kuma na mo iyayensu biyayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa wasu abubuwa daga ciki yace ka rika sada zumuncin abokan babanka wanda ta dalilin sa zumuncin ya kullu karka yanka shi kai kokarin dagewa wajen yin sa yana daga cikin abin da za ka kiyaye ka kiyaye idanunka ga baki ɗaya da Allah ya maka ni'imomi ka kiyaye su mai zaman daba mai zaman titi ya kiyaye ganinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ku zauna a titi suka ce wurin hiranmu ne yace to ba laifi ko ba wa titin haƙƙinsa ce ah hanya mana da haƙƙi ne ya rasulullah yace kwarai akwai kamewa ka kama idanka daga kalle-kalle wa zai zauna a titi bai ga wani ya wuce bai ce dubu wannan in wani ya yi ado ya ce kaka zo shi ya shi ya yi gayi in ya ga wani ka dubu wani karami in ya ba dai abin da zai wuce bai faɗa ba wani a halice kai ka ga wani katon mutum a ka ga wani gajere ka ga wani dogo haka dai duka rayuwar take ce to ka kiyaye ganinka kuma ka zama mai amu bil ma'ruf wallahi anil munkar wani ya wuce kaga wata ta yi shigan banza ka tashi ka mata wa'azi ka dawo ka zauna wani ya wuce su biyu suna gulman wani ka bi su ka musu nasiha ka dawo ka zauna kaga zaman ba zai yi ba aiki ya samu to wannan dokan zaman baki hanya kenan kaga sai an dage sosai Allah madaukakin sarki ya samu dace shi sa muka ce ayyukan alkhairi suna nan ba za su irgu ba suna nan da yawan gaske to daga ƙarshe dai ya zamanto ka yi ƙoƙari ka kiyaye ƙoƙarin yaɗa gaba ko fushi da 'yan uwanka musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam ce karka yadda ta dalilinka a samu gaba tana shiga tsakanin musulmi da musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai in baka da wani abun alheri da za a iya samu a wajenka baka iya sadaka ba baka iya kaza ba baka iya kaza ba a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka kame kada wani ya cutu da kai to wannan ma sadaka ce in an samu wannan an samu dacewa sannan kuma wanda Allah ya sa yana da iyali yana da ‘ya'ya to shi ma wajibi ne a kansa ya lura da su ya kiyaye su ya musu tarbiya ya ɗora su akan hanya ya sanar da su muhimmancin wayannan kwanaki da wasu abubuwa makamancin wannan sai zama duka ana gudu tare ana tsira tare Allah maɗaukakin sarki ya samu ribaci waɗannan kwanaki ya samu cikin waɗanda ya sami unar ya tabi'una unar wanda Allah ya azurta shi da kuɗi zai yi layya to shi kuma ana so ya ƙaru da wata sunnar da ba kowa zai yi haɗaka da shi a cikinta ba shi ne ya yi ƙoƙari ya ga cewa duk wani gashi na jikinsa ko faratu to kada ya yanke komai a ciki sai in sun yi tsayin da suke damunsa to mai damun nashi a ciki ba laifi ya yanke shi misali kana da kabar farcin har ya yi tsayin da zai dame ka to sai ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka cire wanda zai dame ka amma kuma ka yi ƙoƙari kafin a shiga kwanaki goma ka yi duk tsaftar da kake so ka yi to in an shigan zuwa kwana goma da wuya su fitan da za su dame ka sai zamanto ka yi kiwonsu zuwa wannan lokaci har zuwa lokacin da za ka yi layya Allah maɗaukakin sarki ya samu dace satin da za mu zo kuma shi ma sati ne da zai rage mana layyan wasu 'yan kwanaki kaɗan nan ma za mu iya tsokaci kaɗan gane da layyan sannan mu karanta wani abu kaɗan a cikin littafin mu ya zamanto da shi za mu rufe wannan darussa zuwa bayan sallah insha Allah ta'ala a yau da wannan muka zo ƙarshe abinda muka yi mai kyau Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana wannan tunatarwa Allah ka sa ta zaburar da mu wajen cin gajiyar dukkan wasu lokuta na alkhairi suna nan da yawa ko da wayannan sun zo sun wuce to za a zo a yi maganan tasu'a da ashura ga kuma wayanda suke maimaituwa kowane mako cikin akwai azumin litinin alhamis ga kuma yawon juma'a rana ce da ake so ka yawaita ibada da wasu azkar da wasu salati wa Allah sallallahu alaihi domin a cikinta akwai lokacin da in ka dace ka ribace shi to za ka samu karɓar dukkan abin da ka roƙa kuma da gafarar ubangiji subhanahu wataala so saboda haka dai duk irin wannan abubuwa suna tuna mana cewa Allah maɗaukakin sarki yana son mu da alkhairi yana kuma son mu da shiga aljanna Allah ka yi mana dace da cin ribar duk wani garaɓasa da Allah subhanahu ya ba mu Allah ka sa mu dace Allah ka sa mu shiga da imani waɗanda a cikinmu ba su da lafiya Allah ka san su koda da ba su faɗa ba Allah ka ba su lafiya waɗanda kuma mu muke da lafiya irinmu da sauransu to Allah ka sa mu gudanar da lafiyar mu cikin yardarka waɗanda kuma suka koma gare ka ya Allah ka fi mu sanin su da wanda muka sani ga Alhaji Rabiu wanda yake makwabcin masallaci ne yayi jinya mai tsayi kuma Allah ya karbi kayansa satin da ya gabata ba na jin ya cika sati ma yanzu so kuma kowane lokaci yana tare da mu ko da bai zo ba yana aiko da gaisuwarsa yana aiko da alhininsa na rashin samun zuwa to amma lokaci ya yi, muna roƙon Allah ya ji kansa Allah ya rahamshe shi Allah ya kyautata bayansa abin da ya bari na alkhairi na baya Allah ya yalwata shi ya ta samun ladan ci awaransa abin da yi na alkhairi kuma Allah ya kai masa ya'ya da ya bari a baya Allah ya ba su haƙurin rashinsa mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين